assalamu alaikum yau sai na tona maka asiri sai na tona maka asiri kowa da kowa ya ji kai jama'a to ba wani abu zan ce ba magana ne akan instagram mai instagram fa ba karamin kuɗi yake samu ba kana sa datan ka na dubu biyar dubu uku kwana biyu uku ya ƙare ina masu son jin gulma <laughs> sun zaci wani abu tima makamashi za ta ce <laughs> magana ce akan instagram